And الله محمد رسول the oceans, rivers, lakes, streams, and rain. Bow their waves in pure submission. Upon the earth to praise His name. La ilaha illallah. La ilaha illallah.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

wa ba da masu mu assalamu alaikum barkamu da lokaci barkamu kuma da arzikin sake kwanciya tare da ku kai tsaye ta cikin wannan shi na alaskar guda cikin shirye-shiryen sashen addinin musulunci tashar rediyon freedom tashar rediyon da ke watsa shirye-shiryen ta akan casa'in da biyu zangon fm a nan cikin garin kaduna shirin alaskar kawai da kan na kwashe da bangarori guda biyu bangaren huduba da kuma bangaren addu'o'i amma kullum a cikin shirin tare da ni Khamis Alhafiz uh, babban gidan masallacin Juma'a na Dalilu da ke tattama gari cikin garin Kaduna. Akar makalla assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a barkanmu da safiyar Juma'a mai albarka kuma barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na al'adkar shiri na musamman wanda yake zuwa muku kaɗai daga wannan gidan rediyo mai albarka Freedom Radio Kaduna muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mu wannan gidan rediyo da kuma ƙara ɗaukaka ta Allahumma amin. Amin amin. su masu aro muna fata ana biya da muku na hankali a cikin wannan shiri na alaska kamar yadda kuka ji dai farkon shirin kan fara ne da kasancewa da masallacin harami kai tsaye domin sauraron hudu ba da akan karanta wa cikin saurari fasararta gami da dunkulen sabon kunsa a cikin wannan shiri don haka kuma wasu lokutan mukan fara da ainihin kasance ko kuma eh, ɗaukar addu'o'i daban-daban kamar yadda malam kakanta da mu waɗannan addu'o'i din amma kafin mu lora bari mu da saurari matashi shirin da zaraban da wasu mu ci gaba insha Allah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول محمد رسول الله the ocean, rivers, lakes, streams, and rain. Bow their waves in pure submission upon the earth to praise His name. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha There is no creature among us upon the air or in the sea that does not sing with wonder, praising in community.

cikin rediyon da ke wani shirye-shiryen ta tun sai da biyu dubu tara zangon fm mana cikin garin kaduna kamar da sani biyu wani lokaci ana dakon limamin da zai jagoranci sallar juma'a a wannan bigire mai albarka wato sallacin harin makka wanda da zarar ya shigo kuma za a mai da hankali wajen sauraron irin sakon da ke kunshi a cikin kubar da ya tsaro daidai lokacin da ake ce wani gudanar da nau'ukan ayyuka daban-daban na ibada a wannan bigire mai albarka da wasu wasu suke ci wasu za su yi kaba da nufin bauta ga allah subhanahu wa ta'ala wasu kuma suna yin uh, sallolin nafila ne bayan sun kammala dawafi kewaye guda uku sannan wasu sun kammala nan sunan da da ake yin safa da marwa ne wasu kuma suna ta nafilfili ne yayin da wasu ke ta gudanar da addu'o'i na neman alhakin duniya da lahira a wannan wuri to a mu ma mu bi sahun sojan jiran limamin da zai ta sallar juma'a a wannan bagire domin mu kawo muku wasu hudu ba kai tsaye daga wannan bagire to amma kafin nan ina ga fi mu koma ga malam ya ba mu tashi a kan addu'a ciki an kira a yau za a maimaita da zarar ko da ana an fara kanta addu'a ne sai mu sai mu tsinki mu koma mu saurari hudubar kai tsaye amma yanzu malam zai mana tashi a kan addu'a da ce an kira za a maimaita na to alhamdulillah addu'a da za a bugu a maimaita ita ce du'a usujud wato kai daga cikin addu'o'in da ake yin an yi sujada idan an bugu sai a faɗi wannan kalma da na faɗa wato du'a usujud ko a faɗi da wata ake addu'a sujada sai a karanto muna so mu rika faɗi saboda masu saurare don su amfana a rika sanin ina muke da kuma addu'a da muka bada ko ba komai ko mutum ya bugo bai samu layi ba to ya san abin da ake ciki Allah ya samu dace ga addu'ar kamar haka addu'a su gida اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين wannan ita ce addu'a da za a bugo yau a kuma nune ta kar a manta an bugo za a faɗi takin addu'a a cikin du'a a usudu ko da larabci kenan ko a faɗi da wata ake addu'a a ce addu'ar sujada Allah ya samu da to amin sun amin za mu ɗaya kamar yasu duka sufuli biyu uku bakwai uku tara tara tara biyu da su duka sufuli tara bakwai bakwai bakwai biyar uku uku tara su ne lambobin da za a kira mini ta wannan addu'a ɗin. Hello, salamu alaikum. Na'am, da wa muke magana?

Hello, salamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, da muke magana. Hello, salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah, da muke magana. Ala ya barka da barka da barka da Barka da rai. Kuma Allah ya lafiya da kwana jina. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sabi mai shago sabna ka Kuma sabi bismillah. Yau ma ga jita ake ko? A'a. sai an kanta addu'a baka san addu'a sujudi du'a sujudi aka karanta du'a sujudi addu'a sujudi na'am eh Allah wannan du'a ka ka duba dai ku kai ko ai na kana da kowace duka ko ta ta bada to ina ga dan sauraron Allahumma lakas sajadtu eh. ya sulai laka ba ta sai ka saurara ka da kyau wannan hello assalamu alaikum hello assalamu alaikum hello salamu alaikum hello salamu alaikum wa alaikum salamu na da muke ina muku fata alheri da muke magana sai muhammad wani magana bismillah bismillah hello salamu alaikum alaikum salam na da muke magana da safiya da muke magana Kana magana da Profesa Kofar Hayi Malam Bello. To Malam Bello Profesa Bismillah. To zan karanta addu'ar sujjada. To Bismillah. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu وجهه بالذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين وكتب تسلسلا. السلام عليكم. الو السلام عليكم الو السلام عليكم الو السلام عليكم الو السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أنا زينب محمد بسم الله مالو زينب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم دعاء السجود اللهم لك الأسود ولك آمنت ولك أسلمت فجد وجهي للذي خلقه وصوره نعم. وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. ما شاء الله. ألو السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم سبي ما يشابه نسمناك لجزاه سبحان سبي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك أجدت وبك عاملت ولك أسلمت فجدت وجهي للذي كلكه وصوره وشكه سمعه وبصره تبارك الله أحسن الكالكين فجد أنا من أجد يعني في أمانك لك لجاه السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ده منتي مجنن ummu aiman daga kinkina to ummu aiman bismillah bismillahir rahmanir rahim du'a usujud addu'a sujud اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين فاتن ذاك ما شاء الله السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله انا بركم كل ساعه يا جمعه ما على بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك سجدت وبك امنت ولك ولك اسلمت فكد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين الو السلام عليكم الو السلام عليكم الو السلام عليكم الو السلام عليكم sunan sunan shirin da kai wannan shiri ke zuwa muku da shirin don da ke shirin ta da ke zama fm cikin garin sun duka sufuli biyu uku bakwai uku tara tara tara biyu da sun duka sufuli tara bakwai bakwai bakwai hudu hudu tara shi ne lambobin da za a kira a wannan addu'a ta kamar mana ya bayar a makon da ya bada ya gabata hello salamu alaikum hello salamu alaikum hello sifili takwas sifili biyu uku bakwai uku tara tara tara biyu da sifili takwas sifili tara bakwai bakwai bakwai biyar hudu hudu tara su ne lambobin da a nemi hello salamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi da muke magana hannatu daga hayin banki to hannatu bismillah بسم الله الرحمن Allahumma اللهم لك وبك آمنت ولك أسلمت ذكرت وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين الو السلام عليكم الو السلام عليكم الو شن على الكار ريتات يوم ينجلي كيزوها مكورة رسول الله فريدو hello salamu alaikum hello salamu alaikum wa alaikum salamu rahmatullahi da muke magana lafiya lafiya lau da muke magana na'am da muke magana wane Inusa mai yan kuma cikin wajen dogon dawa. Inusa malam Inusa amma na kira amma kuma ta saboda ban san maudu'in da ake ba to muna godiya mun gode kwarai fatan za a tashi lafiya masha Allah sai ka ka ji maudu'in da ake malami hello assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah mallam barkan ku da juma'a da muke magana kan gaskiya wuri daga fadarawa to hajjani mutu bismillah بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك سجدت وبك آمنت الدعاء من جتي نعم الدعاء من جتي أكبر الدعاء من جتي addu'an abin eh, sujada to bismillah eh, Na kuna na zato za a yi wannan na ɗan fitar a ce har an saki layi. Eh abin da liman liman ne ga ya shigo bata kunna. Liman ne ya kunna kan mambari sai sa muka fara da azkar. Sai har ina harin katin nan in ci kuma a ce ba ta. Ah. <laughs> Yara Allah ya sa mu dace Allah saka muku da alkhairi da ne ba mu katin nan. Amin amin. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك سجدت وآمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشكك معه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين كاش لافيا zamu koma liman ya riga ya hau kan bari saboda haka zamu ci gaba da sauraron hudu ba insha Allah Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمدا رسولا وبالإسلام دينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وديا تتبتك على وديا تتبتك على shine wanda ya kaɗaita a zafinsa shine wanda ya tafi a cikin siffofinsa shine wanda ayyukansa suka ɗaukaka sannan kuma shi ne wanda ya kirkiga bayan sa na gode masa ƙarfi ya tabbata gare shi ana gode masa shi ke karɓan ba daga bayansa sannan yana yin afuwa daga miyagun ayyuka na da babu amsa da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya Allah ya tsarkaka daga kamanceceniya da kuma kama da kuma daidai da kuma kai wato musantawa na shaida farin jaka da annabi muhammadu ba sa ne manzansa ne ubangijin su shi aiko shi da hujjoji bayyanannu da kuma mujizoji waɗanda suke masu yanke saka tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da albarka Allah da alayensa da sabbansa masu matsayi masu ɗaukaka masu tasiri masu tsada da waɗanda suka biyo shi da kyautatawa zuwa ga ranar sakamako matukan dare da yini na kaiwa da komowa ƙasa da sama tunanin a waje ina muku wasiya ya ku dukkan mutane da ni kaina da jin tsoron Allah maɗaukacin sarki da shi ne ake samun sauki a rayuwa da shi ake samun taimako a wurin Allah ya ku mu'minai Allah ta'ala yana da sifzora da hikimomi cikin halittunsa a cikin halittun Allah akwai abin ɗaukan wa'azi da izina wanda a koda yake in ka halittun Allah sai sace suna magana ne dangane da girman Allah sannan kamar suna da shaida kan suna yin shaida kan halittun Allah da kuma ikon Allah sannan wannan zai tsara maka imani daga cikin halittun da Allah ya halitta masu ban mamaki ayoyi masu haske akwai harshe wannan da kake magana shi ikon harshe lallai harshe shine sanadari ko na'urar da ake magana da ita a yi bayani kuma ya faɗa abin da ke cikin zuciya kuma ya fassara abin da mutum ya tsaye a cikin ransa da shi ne ake bayyana zance da shi ake biyan bukatu da shi ake dacewa babu abin da ya ce wannan ni'ima girma kai ku yi mamakin wannan rago da Allah ya yi ba dan adam da sunan Allah mai rahama mai jin Allah shi ne mai rahama shi ya sanar da alƙur'ani ya halittu mutum sannan ya sanar da shi bayani da hausa Allah madaukin sarki ya faɗi yana faɗin wannan bugun baiwa da yawa ɗan adam Allah ya ce sun ba mu sa wa mutum idanuwa guda biyu ba da harshe da labba kaga wannan harshe sai sunsa yana da girma kuma hatsarinsa na da girma da shi mutum zai ɗaukaka ya samu izza ya samu alfahari ko kuma ya zangara a cikin ƙarƙashin bala'i da kuma halaka lalle harshe ga shi ne ɗan ƙarami ne amma kuma da shi mutum zai iya aikata babban laifi kamar yadda ake cewa a cikin karin magana manzo Allah yana ta lalle ba zai magana da wata kalma bai ma fahimci abin da ke cikin ba da ita zai gangara cikin wutan jihar da mafi nisan abin da ke tsakanin da bai hadisin bukari da mutum ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ya faɗa ya yake shin babu abin da ke kifar da mutane a cikin wuta akan fuskokin su ko akan hankin su ba ce abin da harasan su ke girbe an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da menene mafi yawan abin da ke sa mutane su shiga wuta sai annabi ya ce shi ne zaki wannan hadisin sirri kenan ibnu kasir yake cewa babu wanda sa zai kyau ba sai an gano haka a sauran ayyukansa babu wanda magana su za ta lalace face sai an gano a cikin sauran ayyuka ya ku bayan Allah har ce amana ce a wurin mutum sannan ajiya ce za a tambaye ta a kanta har ce daidai yake da dukkan abin da za a gane mutum da shi kuma da shi ne mutum yake karkata zuwa ga abin da yake karkata ka koya wa harshen ka faɗin alkhairi za ka rahoto da shi lallai harshe ga abin da ka saba masa yana saba lallai duk wata kalma da mutum zai furta za a tabbatar miki da wannan kalma a cikin littafin da baya ubangiji na bai taɓa tsakiya game da abin da ya rubuta wata zai manta babu wani zance da ɗan adam zai faɗa face akwai mai gadin ta halarce tare da shi Allah yake tabbas za mu rubuta abin da yake faɗi za mu ƙara mishi azaba kari duk ɗaya ne mutum ya furta a asirce ko a bayyane ya sanya Allah ya sani bayyanar ko ku ɓoye Allah ya sanya. sannan za a bujiyo da duk abin da kuka aikata ranar bijirowa ba in alheri ne ba abin da ya kai farin ciki da kuma daɗin haka in ko sharri ne babu abin da ya kai sakiyancin haka da kuma halaka hakika Allah madaukakin sarki ya umarci manzon sa tsira da aminta Allah ta gasa a gare shi da mafi kyawun zance mafi tsafta sannan ya faɗaitar kan faɗin mafi girman kalma Allah ya ce faɗi wa mutane kyakkyawa Allah ta'ala ya ce ka faɗi wa bayina in za su faɗi su faɗi abin da yake shi ne mafi kyawu ya tashi ya faɗa ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku faɗi zance wanda yake shi ne daidai da gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya imani da Allah da lahira to ya faɗi alkhairi ko ya ja ya shiru wannan hadisin bukari da musulunci lallai wannan shine harshe shine ainihin zinari na bayani wanda da shi ne ake kulawa kafin kunnuwa sannan kuma da shi ne ake faɗakar da rafkananne da shi ne kuma ake shirya da wanda yake ya lalace da shi ake nasiha ake yada alkhairi ake sulhu tsakanin mutane da shi ake ambatan Allah ta'ala ya ku musulmai lalle wajibi akan bawa ya tsayu akan kula da harshensa rika kwaɗayi yana kiyaye kura-kura harshen su da kansa mafi tsanani mafi haɗari shi ne mutum ya kirkiri ƙarya ya gaya wa Allah ba tare da ilimi ba kamar mutum ya faɗi wani abu a cikin sunayen Allah da kofin Allah ko ya siffanta Allah da saɓanin abin da Allah ya siffanta kansa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mana shi ko mutum ya halatta abin da Allah ya haramta ko ya haramta abin da Allah ya halatta ko kishiyar haka to mutum ya fada cikin shari'ar Allah ba ilimi ba dalili Allah ya ce kaga ya ce ka ce ubangiji na ya haramta duk abin da yake alfasha ne na bayyana da na ɓoye da zunubi da zalunci wanda babu gaskiya a ciki sannan mafi girma ku shirka da Allah abin da Allah bai sauka da dalili a kai ba wanda ya fi wannan shi ne ku rika faɗi, ƙarya kuna faɗi wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce ku faɗi Abin zukatan ku harasa su suke riya muku ku ce wannan halal ne wannan haramun ne don su kirkiri karya ku jingina zuwa ga Allah lallai masu jingina wa Allah karya su sha kage ba za su ba ranar yana daga cikin haifi na harshe shi ne yin izgilanci da jiba da kuma karya da annabi da kuma kirkiran karya da kuma tsinuwa da zage-zage Allah ya ce kada wasu mutane su raina wasu mutane su masu igilanci kada sake suna mai sake lalle karya na shiryatarwa zuwa ga fajirki kuma fajirki yana shiryatarwa zuwa ga wuta ba wanda zai shiga aljanna inda yana gulma dukkan musulmi haramun ne jininsa da dukiyarsa da mutuncinsa duk wanda ya tsine mummuni ne to hakika kamar ya kashe wanda ya zagi musulmi sun fasikanci ne shi musulmi shi ne wanda musulmi san kubuta daga harshen sai da kuma hannunta wannan su ne ayoyin kuma wannan su ne maganganun siyayya wato wato siyayya halitta babu wani tauraro da zai bayyana a sama sannan babu wani bawa da zai riko da wannan fashi ya samu karbuwa wurin Allah na faɗi abin da kuke iya shi na roƙon Allah gafara gare ni da su da sauran dukkan tsofaffi musulmai da dukkan zunubi ku roƙe su gafara lallai Allah shi ne mai yawan gafara mai wanzu godiya ta tabbata da Allah shi ne wanda ya zama dukkan komai da baiwanta, sannan kuma ya kyauta da kwata itacen kyautatawansa da dukkan komai ina gode masa sarki ya tabbata gare shi ina ƙara da godiya gare shi ina tuba zuwa gare shi irin tuba na bawan da ya aikata ne ya saba ma Allah kuma ya ta ah, ce da wata da siyasa Allah ke kuɗi su ba shi cikin tarayya Allah ya ɗaukaka daga dukkan masu mushinsa suke faɗi na ce da farin da tsara annabi Muhammad bawansa ne manzansa ne shi ne siyayyen halittun Allah a baya da kuma nan gaba ira da mutu Allah ta zaka gare shi da albarka Allah da alayansa da sabansa da wanda suka je su da ta da wanda ya bi ta farkin shi ya yi da su ne da zuwa ga ranar ko bayan haka ku ji tsoron Allah ko bayan Allah wanda ya kiyaye harkar sannan duk wanda ya shiru ya tsira kamar yadda duk wanda ya bi gaskiya zai dace da shi ne Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi kwantini wannan zai sa ya aminta daga dukkan karkacewa na lafazi da kuma karkacewan harshe da kuma kukuta daga zancen da ba shi da amfani sannan kuma zai samu bauta ba tare da ya sha wahala ba da yin shiru akwai sirri hakika ga wanda ya kiyaye hakika abin da ya fi kyawu ga mutum alamun hankalinsa shine ya ainihin shiru alamun wawanci shine mun ce yake magana lallai wajibi ne akan kowane mukallafi ya siya harshen sa dukkan magana ba ce magana da cikin da akwai maslaha duk sanda magana da kuma rashin magana ya zama daidai ne a wurinka kuma shiru ya fi to abin da yake sunna shine mutum ya shiru kai ya magana saboda wani lokaci magana wanda yake halal zai iya kai mutum zuwa ga aikata haramun ko aikata masarufi wannan kuma da yawa yana faruwa ga al'ada kukuta babu abin da ya kai shi wannan kenan ina roƙon suna tunatar da ku kan kuma ta ku yi salati da ne ga annabi Muhammadu dan Abdullahi manzon Allah wanda Allah ta'ala ya umarce ku da yi masa salati Allah kai salati da ne ga annabi Muhammadu da iyalin gidansa masu sarki da mata yin suwa ne da sabansa masu albarka da ai da wanda suka biyo su da kyautata za ga sakamako ya Allah ka sanya musu cikin tare da su da baiwanka da karamcinka ya mafi karamcin masu karamci ya Allah ka ɗaukaka addinin musulunci da musulmai ya Allah ka ɗaukaka addinin musulunci da musulmai ya Allah ka kiyaye kewayen addini ya Allah ka taimaki bayan ka muminai ya Allah ka yaye masu bakin ciki bakin cikin da suke ciki daga cikin musulmai masu damuwa ka yaye musu damuwan su masu bashi ka biya musu bashin su marasa lafiyar mu da marasa lafiyar musulmai ka basu lafiya da rahamarka ya mafi rama masu rahama ya Allah ka bamu zaman lafiya a kasar mu ya Allah ka gyara jagororin mu shugabannin mu ya Allah ka taimaki shugaban mu ka ɗora shi akan gaskiya da dacewa jagoran mu kenan mai kulawa da al'amarin mu ka datar da shi da mai jiran gado ka aikata abin da ke kawo gyaruwan ƙasa da baya ya ubangijin talibai ya Allah ka datar da dakarun masu jiran dako a iyakokin mu ya Allah kasance tare da su mai karfafawa mai taimako mai ba da nasara ya Allah ka shirar da mu ta farshen kubuta ka tseratar da mu daga duhu zuwa ga haske ka kare mu daga alfasha na bayyane da na ɓoye. kai mana albarka a cikin sunayenmu da kuma idanuwanmu da kuma zukatanmu ya Allah kawai mai kyau ga duniya ga lahira sannan ka kare mu daga azabin wuta sarki ya tabbata ga ubangiji ka ubangiji ba da al'ummar sun ta da shi aminta Allah tabbata ga manzanni godiya ta tabbata ga Allah ubangiji ta da kai alhamdulillah rabbil alamin duka godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan juma'a ta sha bakwai ga watan rajab wato watan musulunci na bakwai shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin garin makka zuwa cikin garin madina mun saurari ba daga bakin bandar suna abdulaziz balila daya daga cikin limaman harami waɗanda suke jagorori na alkhairi masu gabatar da huɗuba da kuma gabatar da sallah a cikin waɗannan haramuni na makka da na madina masu alfarma a bandar rubuna abdulaziz balila shi ne gabatar da wannan huɗuba kamar yadda muka ji kuma babban jigon abin da ya magana a kai a cikin wannan huɗuba nasa a yau ya yi magana ne akan matsayin harce a rayuwar ɗan adam matsayin wato magana da kuma furuci da dan adam yake yi da kuma irin tasirin da harshe yake da shi a rayuwar mutum saboda ma matsayin harshe Allah tabaraka ta'ala ne ya yi rantsuwa da kansa ko kuma ya kira ya ambaci sunansa ya yi kansa sannan kuma ya goranta wa dan adam bisa ga cewa shine ya sanar da shi ya ma iya yin bayani ya furuci Allah ta'ala ya sa rahman allama al khalaqal insan allamahu bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shine wanda ya sanar da mutum bayani ya faɗi abin da ke cikin ransa wanda ba dan harci ba dan adam ba zai iya furta ya kuma bayani abin da ke cikin zuciyarsa ba balantana ma a gane abin da ya kimshi ko ya ɓoye a cikin zuciyarsa ba domin laraba suna wani mawaƙi yana cewa innal kalama na fil fu'adi wa inna ma ju'ila lisanu ala al fu'adi dalila shi zance ko ita magana tana cikin zuci ne ba za a gane mai mutum yake nufi a cikin ransa ba ba za a gane mai mutum yake so ya tabbatar ko ya aiwatar ba Ko ba za a gane bukatun dan adam ba ba za a gane ma inda ya sa kai ba ko ya sa gaba ba ba ma za a gane me yake nufi a rayuwarsa ba har sai ya furta da sa, ya yi bayani ko da kokawa yake so ya yi kuma ko da korafi yake so ya yi ba za a taɓa fahimtar korafinsa ba kawai ba tare da ya furta da harshensa ba wala Allah iya ganin alama kuma wannan alama ya zama bata nuna hakikanin abin da aka fahimta ba to da haka harshe na da daraja harshe na da kuma kima kuma harshe shine abinda Allah ta'ala ya halitta a cikin jikin ɗan adam mafi wato wato za a ce mafi ɗan adam bai cika ɗaukansa da muhimmanci ba wato ɗan adam baya bashi kula ta musamman a daidai lokacin da harshen nan shine ka iya na mutum zuwa ga aljanna Allah ya sa har san mu su kai mu aljanna ko kuma ya kai shi zuwa ga wuta Allah ya kare mu malam ya ce da harshe mutum zai furta kalma ta a dalilin wannan kalma ya samu yardan Allah kamar yadda a kishiyan hakan da harshen su zai furta kalma ɗaya wanda ta dalilin wannan kalman ya samu fushin Allah da harshe za a iya haɗa kan mutane daga ƙasa ta zama al'umma ɗaya tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya a fahimci juna ko da ko an saba a fahimta amma kuma ta dalilin harshen nan duk yadda al'umma suke tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya fahimta ɗaya halitta ɗaya tafarki guda to ta dalilin wani shu'umi in ya zo ya fita da harshensa sai ya lalata zamantakewa ya gurguza al'umma da harshe za ka ga uwa da uba ba a ga maciji ta da uba ba a fahimci juna ba yanzu sa ake so kullum duk abin da ya taso a zauna a yi bayani a kuma fahimci juna a rika yin bayani kar a samu abin da ake samu na rashin fahimta wanda hakan na iya kaiwa ga rashin jituwa da kuma lalacewan zamantakewa Allah tabaraka wa ta'ala saboda muhimmancin harshe da kuma kasancewa idan kiyama ta tsaya zai tambaye mu akan dukkan abin da muka girbe da harasanmu Allah ta'ala yake cewa kullu insani alzamnahu ta'irun fi 'unuqihi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula a wani wurin Allah ta'ala ya goranta wa dan adam dangane da ni'imar harci da kuma laba yake cewa alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn haka dai Allah tabaraka wa ta'ala yake nuna mana wannan ni'ima ta harci to amma abin da ake nema daga gare mu shine kar mu amfani da wannan harshen face cikin abin da za mu samu yardan Allah ko dai a same ka kana ambaton Allah ko dai a same ka kana faɗin alkhairi ko dai a same ka kana yada alkhairi kar a same ka kana giba kana annamimanci ne kiba ne annamimanci annabi ya ce dan wuta ne annabi ya ce la yadkhulul jannata namam magulmaci ba zai shiga aljanna ba a ƙur'ani Allah ya hana mu yin ikilanci da kuma cin naman mutane ya ce la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum haka dai zaka ta ji wurare daban-daban Allah yana cewa in za mu faɗi mu yabi mutane da harasan mu Allah ta'ala ya ce in za mu faɗi abu game da waɗansu mutane mu kalli abin da yake mai kyau mu faɗi game da su a wani wurin Allah ya ce wa kulli ibadi ya qulu allati hi ahsan inna ash-shaytana yanzabu bainaka a wani wurin Allah ya ce wa qulu lin-nasi husna annabi sallallahu alaihi wa sallam yake mana bayani dangane da hatsarin harce yake cewa wahale kubbun nasa finnari ala wujuhihim illa hasaibu alsinatihim ma'ana babu abin da ke kifin mutane a wuta nan da nan da nan mutum ya fada wutan jahannama illa irin abin da harcen sai ya girba da haka mu kiyaye wannan harshe Allah ta'ala zai tambaye mu akan harakan mu zai tambaye mu akan abin da muke faɗi Allah subhanahu ta'ala a wani wuri yake cewa qulu lil nasi husna ubangiji muke roko ya ba mu ikon faɗin gaskiya da alkhairi da ambatan Allah da mu malamin a ƙarshe ya ce idan har ya zanto abubuwa guda biyu sun haɗa a gare ka ya zanto za ka yi magana to ka kalli ba komai bane za ka saki bakin ka ka faɗa idan ya zanto da yin magana da yin shiru kika ɗaya ne a wajen ka amma yin shiru shine kubuta gare ka to gara ka ja bakin ka kai shiru ya fa alkhairi saboda gudun je garin faɗin abin da yake halal ne ka faɗa cikin abin da yake haramun ne ko makaruzu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon kame bakunan mu a wannan eh, shine a cikin abin da wannan khutba ta kunsa wanda bandar bin Abdulaziz Balila ya gabatar kan wannan mumbari da kuma harami na Makka mai alfarma Allah ya amfana da mu amin amin sun amin masu na fata ana biye da mu sannan a hankali a cikin wannan shiri na alaskar da ke zuwa muku kai tsaye daga tashar rediyon freedom tashar rediyon da ke wata shirye-shiryen ta a cikin tattalin da biyu dubu tara zangon fm a nan cikin garin kaduna kamar yadda kuka ji mun saurari fassarar ba da kullum sa a kwanta ba ta kunsa kamar yadda dai shehin malami da shek bandar bin abdulaziz dalila ɗaya daga cikin jagorin wannan masallaci na kan mutum albarka ya karanta ba nan kuma yanzu haka ke jagorin sallar juma'a masaurari fasara ta kai tsaye daga wannan ɗaki na watsa shi shirye da ke zuwa muku kai tsaye da shirye don freedom ah, kamar yadda aka ji ah, mun riga mun ɗauki waɗanda suka kira suka maimaita addu'a da aka ainihin muka ah, da malai ba da makon da gabata ta du'a wasu jut daga sun addu'o'in da ake na sujida alhamdulillah kafin mu tattara kalman to mun ganin kila ko akwai wanda ya samu cikin dan kafin kyautar alhaji da koyi na dudu motors ina ga za mu ɗauki mutum biyu domin mu karkare gaba ɗaya insha Allah addu'a da su ce sufai takwas sufuri tara bakwai bakwai bakwai biyar hudu hudu tara Hello, salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. lambobin da yi su ne su kwasu tili tara bakwai bakwai bakwai biyar hudu su tara da su kwasu tili tara bakwai bakwai bakwai hello salamu alaikum na'am da wa muke magana ta ba ma asma'u kan ta mana wasu addu'a ce ma bayar Wasu addu'a ya bayar wanda ake kanta yanzu a makon da ya gabata akwai take addu'a da ake yi idan an domin su kila a tafi alkur'ani na'am to bismillah فجل وجهي للذي خلق نعم. وشق سمعه وبصره نعم. وقوته وتبارك الله أحسن الخالق So I mean, so جزاك الرحمن. Hello, hello, السلام عليكم. الو السلام عليكم shirin al'azkar da kai da wannan shiri ke zuwa muku daga tashar radio freedom da ke a shirin shirin ta inda inda biyu dubu tara da mutum fm nan cikin garin kaduna sai lokacin da muke karɓar lokar wayar masu sauraro dangane da addu'a da malam ya bayar a makon da ya gabata lambobi da ya su ne su fita kusa fili biyu uku bakwai uku tara tara tara biyu da su fita kusa fili tara bakwai bakwai bakwai biyar su fita kusa fili tara biyu uku bakwai uku tara tara biyu da su fita kusa fili tara bakwai bakwai bakwai biyar hudu hudu tara za mu ɗauki mutum na ƙarshe a wannan bangare da muke ɗaukar wa'anda suka kira suke mamata wannan addu'a ɗin kamar yadda ba da malam ya ba da wannan addu'ar a makon da ya gabata. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah da muke magana. Wa alaikum salam da muke magana. ya tafi zai kwar da nufafin kila kafin karkare ah, muna da mutum ɗaya da ɗauka hello salamu alaikum hello salamu alaikum sun tara bakwai bakwai bakwai biyar hudu hudu tara da sun takwas Fili biyu uku bakwai uku tara tara tara biyu su ne laika biyu da za a kira a nemi ta wannan addu'a hello salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah Barka kare da muke magana. Ana Muhammad Usman ina yau malam barka da waraka. Ta malai na amsa bismillah malam Muhammad Usman. Yanzu na rufin shirin kuma na kira ne kai ke kusa san wa wannan fata. Ta muna a kwarai mun gode kwarai da fata. Na dakon sokan mutum da karshe wanda shi za mu karkare. Hello, salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. shirin alaskar da kai tsaye wannan shiri ke zuwa muku daga wannan tashar rediyo ta freedom tashar rediyo da ke wada shirye ta a kan mita 92.9 zangon fm a nan cikin garin kaduna ina ga malam ah, za mu koma za mu dawo gare ka hello salamu alaikum tamar uki fitar da kashin hello salamu alaikum hello ah, dan gina da suka suka mai mai wannan addu'a akan kusa a matsayin ah, kuma abu da kalurar shi to alhamdulillah rabbil alamin wannan addu'a da muka bada ita ce na'am addu'ar sujada kuma in aka ce sujada a nan wani aka shiru to ana nufin sujada ta sallah ba sujudu tilawa ba kamar yadda na ji wata ta bugu ta karanta addu'ar sujada tilawa sujudu tilawa daban sannan kuma da sallah wadda muke a cikin sallah daban duk da yake duka ɗaya ne abu ɗaya ake kuma ba laifi ne don mutum ya faɗi abin da ake faɗi a cikin sujudin tilawa ya faɗi a cikin sujudin sala ko sujudin sala ya faɗi a cikin sujudin tilawa sai dai akwai bambanci wajen addu'ar jirgin tilawa da kuma addu'ar sujudin sala saboda haka wannan tambayi na farko kenan tambayi na biyu shine wajen وشق سمعه وبصره تبارك الله كافنا سجد وجهية ناجي والسنكر تاسين بسيما ياء فتحة وجهية أو أن أدعى أنا سام ياء فتحة أتي سجد وجهية للذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله عصم الخالقين waɗannan su ne ababen da nake gani ya kamata ne tambayi zuwa gare su Ah, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kan karanta waɗannan addu'o'in duk sanda muka yi kada Allah ya samu mu dace to amin sun amin to ga waɗanda suka kira suka maimaita wannan addu'a Rabiu Rabiu Atu daga Rimi ita ce ta fara kira a cikin shirin a bangaren matakin ita ce ta farko sai kuma Bilkisu Abubakar daga Hayi Malam Bello sai Zainab Muhammad tungo Sunusi sai eh, Sabiu mai shago gasa wanda shine fara kira daga bangaren maza sai umu aiman kinkinau sai mama alhaji cikin wata sai hannatu daga hayin banki sai hajji hayin da ciyawar daga badarawa sai mama asma unguwar dosa sai kuma muhammad san usman da ya kira ya fata malakari to a duk wani sai kamar addu'ar wanda suka kira mutane takwas daga bangaren maza ba ta daga yayin da mutum tsaye daga bangaren maza da aka kenan nuna bangaren matan ne dai samu rijaye da haka rabi aka daga unguwar rimi ita ce wadda ta samu cika sharuɗan karɓar sun kala jura kuli da yado da motar su kuma insha Allah da zarar mun kammala shirin a ya ta zamu isar da wannan kasa zuwa gare ki Allah ya da za mu je ga malam yanzu domin saurari sakon juma'a da kuma addu'a da za a karanta yin Allah ya kai mu ranar juma'a mai zuwa to farawa da addu'a da zamu kawo Allah ya kai mako mai zuwa har yanzu dai cikin addu'o'in da ake a cikin sujada za mu sake kara wata addu'a guda da ciki wato ga addu'ar kamar haka Allahumma ighfir dhanbi kullahu دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره ma'ana Allahumma gfirli ya Allah ka gafarta zambi zunubi na kullahu gaba ɗayansa dukkahu wa jillahu karaminsa da babbansa wato komai kankanta zunubin da na aikata Allah na roƙon ka gafarta wa awwalahu ya Allah gafarta min tun daga farkon zunubin wa akhirahu zuwa ƙarshen sa wa alaniyatahu wa sirrahu ya Allah ina roƙon ka gafarta min zunubi na wanda na bayyanar da shi da kuma wanda na asarta shi ba wanda ya gani sai kai ina roƙon ka ya Allah ka gafarta min shi wannan ita ce addu'a da za a bugo a maimaita idan Allah ta'ala ya kai mu mako mai zuwa ka za a iya samun wannan addu'a a cikin littafin hisnul muslim shafi na 36 ko kuma a cikin eh, sahih muslim mujalladi na ɗaya shafi ko lamba ta ɗari biyar da kuma talatin da uku daidai muna roƙon allah ta baraka wata ala ya sa mu dace lamba ta ɗari uku da hamsin afuwan allah ya sa mu dace sakonmu na wannan rana kasantuwan muna cikin ɗaya daga cikin watanni masu alfarma watanni guda hudu masu daraja wanda allah ta tabaraka wata ala ya yi izina da ishara zuwa ga darajarsa a cikin alkur'ani cikin fadin sa Allah madaukakin sarki da yake cewa inna ta shuhuri inda Allah isna ashara shahran fi kitabillahi yau khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum ذلك الدين القيم فلا hinna فيهن أنفسكم Allah ta'ala ya ce lalle watanni waɗanda suke a wurin Allah subhanahu wata'ala lissafinsu da kuma ƙididdigansu a wurin Allah watanni ne guda goma sha biyu daga cikinsu akwai watanni guda hudu masu daraja masu alfarma masu albarka masu daraja waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta yin yaƙi a cikinsu wanda laraba tun kafin jahiliya suna ganin darajar waɗannan watanni Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin waɗannan watanni kar ku zalunci kawunan ku ta hanyar haɗa Allah da wani ko ta hanyar zaluntan kai ko zaluntan bayan Allah ko kuma cin mutuncin wani daga cikin bayan Allah saboda me saboda ainihin wato wannan wata na Rajab yana ɗaya daga cikin waɗannan watanni guda hudu manzo Allah ya ambaci watanni masu alfarma a jere kama haka yake da ka'ada da hijja sai kuma ainihin wato muharram sai kuma rajab wanda ke tsakanin wato jimada da kuma sha'ban wato jimada al-akhira wanda muka shuɗe kenan wannan wata yana da albarka yana da daraja kasantuwan albarkansa da darajarsa kadai ya sanya ne don domin ɗaya ne daga cikin watanni hudu masu alfarma don haka abinda ake nema mu ɗauka a wannan watan <clears throat> shine wato mu kiyaye alfarma wannan wata ta hanyar kan mu zalunci kawunan mu kamar da Allah ya ce fala tazlimu sayyidina anfusakum a kowane wata zalunci haramun ne amma zalunci a wannan watan ya fi tsanani a wurin Allah kuma ya fi girma sa ɗaya ne daga cikin watanni guda hudu masu alfarma kada a same ka kana girmama wannan wata da ruko da hadisai waɗanda suke ba su inganta ba da kuma yin wasu azumin muka da raya waɗansu garare da kuma wata ibada da ka ɗauka kanka wanda babu hujja babu dalili a shari'anci mafi yawancin abubuwan da aka rawaito game da fadilan wannan wata hadisai ne masu rauni ko kuma hadisai ne masu karya amma a tare da aka a sami ka kana zaluntar kanka ta hanyar shirka da Allah ko kana zaluntar bayan Allah ko kana cin dukiyar mutane ka sani zalunci duhu ne kamar da hadisi ya gaji cikin musulun manzo yana cewa ittaqul zulma ku kiyaye zalunci fa inna zulma zulmatun yawmal qiyamah lallai zalunci duhu ne ranar alkiyama mutum zai ga dindin a kiyama idan ya kasance a zalimi Allah ya kare mu a wani hadisi manzo Allah sallallahu ya inganta yana cewa inna Allah la yumli lil zalimi hatta idha akhadhahu lam yuflih Allah ya san yi wa azzalimi ta lalaye ta zalunci ta abin da ya ga dama ya cuci wannan ya cuci wancan har zuwa lokacin da Allah zai damtai to bai sai ya kubuce ma Allah ba sa abin da ya karanto hadisin sai yake وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ذكرت آية cikin القرآن من البركة cikin ƙarshen سورة هود المهم zalunci ne a ranar alkiyama muna roƙon Allah ya kare mu daga zalunci kowane iri musamman zaluncin kai musamman zaluncin bayan Allah musamman taɓa hakokin mutane duk wani zalunci mai sauki ne idan ya shafe ka ne kankin kanka ta iya roƙon Allah gafara a kuma tuba in abin da ya shafi zaluncin na saban Allah ne amma dai abin da ya shafi haƙoƙa na mutane ko mutuncin su ko yi musu kazafi ko ƙaharu ko sharri ko cin mutuncinsu ko cin dukiyoyinsu to mutum ya kuka da kansu domin babu abin da zai aikata Allah ya gafarta masa sai ya mai da masu haƙƙi haƙƙin su muna roƙo Allah ya kare mu daga zalunci kowane iri karami da babba na bayyana da kuma na goye fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah masu sauraron mu na fata an je mu mutum daga farko wannan shirya har zuwa da wannan gaba inda anan ne muke sa da dakata da yin salama da ku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kaddara da mu da kuma nan juma'a mai zuwa muna dauke da wani sabon shirin na alaska amma kafin zuwan lokacin a wadadin sashen adinin musulunci na tashar rediyon freedom ke kawo muku wannan shirya a duk ranakun juma'a don da ta samu wajen kawo muku wannan shiri a da musa gambo isa su hada mu da kuku tsaye sai yusufa ibrahim da ke kula da na'urar injin da ke aiki a halin yanzu ko kuma ah, malamin da jagoran sallar juma'a a masallacin hadimi wanda shi ne karanta wadda kuka saurari an karanta gami da dunkulen sakon ta kunsa wato bandar bin abdulaziz dalila sai kuma al'adun rukuni na jumu'ar da ya saba aiko da kyauta a wannan shiri a tura da kun juma'a shi malam ya saba fasara da wannan faduwa din wato dr hamid alhafiz da ya masallacin juma'a na lilo da ke nan cikin garin kaduna akar maka na muna godiya cikin wadacin garin kaduna muna godiya kwarai da gaske wa alhamdulillah rabbil alamin ne su zakara ke cewa alaikum wa la محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالق made the ocean, rivers, lakes.